ya roƙi kada Allah ya rahama wanda ya tara da dabba tarawa da dabba za yi tara da jaka ko a kai a yanzu irin fasikan nan da ake sabu, ko ta tana duk kalanta ne zai dinga biya mata tata ba na yi ba wani abu ma a bai da jama'a saboda a gwada cewa a gwada shi tsara ta zo ta yi waka ka yi waka ka yi waka ta zo ta taho da karanta tara da ita a cikin hotuna a dinga ihu a watsa duniya a kasar da fintai wato annabin ya faɗi magana lokacin sai ka ga sai da abin da ƙaƙala mata fassara ai kaza ai kaza ai kaza yanzu ne za ka bauta ga awon iyaye sai tara da dabba wai wani magana ne ni ko wajen wani ji maganar nan sai dai irin magana ta da kuma wani miliya kuwa kuma sannan mutane wasan kuɗi wasu ne suka aure da a wani bature ina gaba faranshi ne wannan na nuna ƙasan faranshi ne shi ke nan da ka aure da ita ya kashe mu zuwa ya yi wa iyayen wani abu malam da aka yarinyar nan sai ga wani ya zo da kai ta buɗe ƙofa wannan karen da zai dinga tarawa da ita ta buga ya yi ce gaskiya ne haya haya ne neman kuɗi an ce nan tara da hankali yahudu walan nasara har a tattabi a millata amma mutum da ya ga nara sai ya ɗauka ba wa'incan ne masu faɗa da manzon Allah ba wa'innan na Allah ne su kalli suna da nara suna da haihuwa duk maganar da kake yi mutane aifan ta wannan ba sa jin sai ba ba yana ba mun da ba ka zato in yi ga kuɗi mana zai aikata wani abu ka da yanzu wani da muke zaune da shi haka iji yanzu wani ne a kan kuɗi zai aikata wannan ta inda ba duk wannan abu da ya kula shi ba in an ce ka nuna wali kai ka san wannan daga ba da ka ce ba wani ne in ma in kowa a cikin mu wanda bai zama wali ba din ban san wanda zai zama wali ba hmm? amma kuma sai da kuɗi ya biya shi ya zama wani abu da ban malam ban bakin tafi eh? ai ta tawi ne eh, in in aure da bayyana in ya zama tsagiran da ya fito da abu masu sai ne sai ta tawi ne kuma kaza an an kaji ana tarihi malamai ne ba kenan kila ma zai yi shafi ne kila ma kila ma kila ma kila ma to dai ga abin da annabi wannan bakan da ya ce ga sanan dan karami ko babba wala ana man wasa madabatan fi wajhihi annabi ya ba'ani wanda ya alama wa dabba a fiska da dabbobi masu dabbobi kakan yi wa dabbobin ka alama ka san dabbobin gidanka ana alama amma banda fiska banda fiska duk wanda yi wa dabba ka alama a fiska Allah fi yi wani fiska na da daraja yahudi a zan Allah ko abin haka shi ma dai da za a yadda abin na tun da dai kulle zai zama kulle har na mutum ana hudawa ta kan kwalliya ma akwai mai kuda kunnen da ta za ta rufe hmm. ya wannan duk biyan bukata ne ai kamar misali ne a ce a dandake ka a dandake ka kaga an yi don manufa ne tun da dama an yi ne don soyi nama don sai kaza wannan babu abin na to wancan kuma sun aiki kan ba da asar kan nan ba da ibu zai sana ko a haka wala ana man zara musliman kan makara bihi eh. eh, wancan na wuta ai bauta ya ba asirka ake asirka na huda ne wanda za huda hanci dabbobin huda shi ke magana da shi ma ana masa aina ko da ina ga mafiyancin mu alamomin kuna da ake na ciwo ne ko na magani ne mafiyanci na magani ne ba na alama ne na kaza ba amma masu ciwo eh, daga cikin musamman ana wa shanu alama duk inda saniyar gidan ku ta shiga za ka yi zama eh, na ɗauka na magani ne eh a wani shata yanzu dai ga dai wajen na ga jakunan garin mutan abin nan inda babu jakin ne guda da kan guda ɗaya na gashi Eh? suna ma kan da amma dai sun ja kwanan kwara kaɗan ne wanda ake hawa da waya gida ka samu jaki babban masu arzikin gida ne masu wula ka samu jaki biyu ko uku wajen yanzu ina ke kai taki ne yanzu za ku wani kai taki ne eh, muna ganin su a gona a yi sun su shanon nan muna ga ya faɗa mana da dama ya raba sun da ke muna kamar shi kai ga wani abu bai kunne manya manya wannan ma hanyar ne wala ana man bara musliman Allah ya la'ani wanda ya cutar da musulmi bakan da ya musulmi mutai cutar da shi ta har da amma wannan ke shi muni tsakanin miji da mata ne tsakanin ɗa da ne tsakanin makwaci da makwaci ne ba kada ka kawo wani abu da za ka ceton da musulmi a hayaniya ne a ce ga gida kullum kai idan ka ta samun hayaniya ya hana can hanyar zuwa sai ta na gwamnati na bi masu masu akwai abu abun ban haushi misali za a yi kiɗa a anguwa ba za a ce komai ba amma ramadan an kun sa za su fi ka ake kun hana mutane ba ko ina ganin kan mu daka ta kan wace ran da ke da su su je su da Allah ku faki da su mu kan mu sallah su yi Allah sun da ibada muke Allah ya karba idan ka kai jama'a sun haɗu sai an faɗa su sai ka to musa wannan ba wanda ya sai kanan kaga aka ce maka masallaci nan ya ce kanan idan aka fara su fi lafi eh, cikin nan mutane a nan waje ba ne akan yi sujada ba su ji farko ibaya ba akan yi kaza to ba fa kusa nan sai amma na ni lafiya muna kawo biyu sai da masa za su yi ka gaskiya ba Allah mutum sai mu bari hatta misali in wancan lungun man baka zai zama abin da tun da ne iyakacin mu kenan iyakacin mu kenan mu rage ba mu zauna nan inda kwamu ya fi mana da yi to ballantana kuma ga ni'ima yanzu akwai lafi da ya wanda ke waje ma ba mu hana mashi bace ba ba ruwan mu da shi amma ba za a zauna musala su rika ba kowa a wajen nan musala su rika kar su dinga ihu ni je na gurin kada a fa eh? to wata shi mu kuma dai Allah mu muke wa Allah mu muke so ya sani eh eh wa ban ma zo shi ba ina kan musulmi ne tukuna wancan na gaba wa makara bihi yi masa mugunta au zaman kansa yake au makara da ko shi ne a masa mugunta Mashin ce ko da a takafan shi aka masa mashin ce ko taure aiki mutum ya makirci a sana'arsa Allah ba ya tsine masa mutum ya tsaye da mummuna a matsayin mai kyau Allah fa ya la'ane shi mutum ya kuɗa mara kyau da mai kyau ya masa kuɗi bai ɗaya Allah fa ya tsine masa bi mazan Allah ne ke tsine ku ba mu zo na Allah ba tukuna to ba ku gani irin waɗannan mugunci mugunci da muke wa nan mu kaɗai ya isa Allah sauka mana da wasifa ina ruwan Allah sauki ne makara ne ko shuka kai wani zai cinye shuka. an yi mamakin da haka makircin nan yana nan a cikin gari yana nan a ƙauye yana nan a direbobi yana nan a menene yana nan yana nan yana nan wanda duk cutar da wani to kuma ga Allah shi ne masa ka daban-daban ne bakadaniya ce makara nau'i ne daga zarura. ko tunda wata sai da haɗa da wani wayo da wani dubara ya kusan da shi wannan abubuwa ne mutum zai iya auna sai yi sa ya ajiye sa kwakwalwarsa ya dinga duba ya dinga wa kansa tilawa ya ga dai ya kukuta gobe ma bai shiga karkashin tsinuwar mazan Allah ba ya rawa in ya je lahira da ɗaya daga cikin wa'annan ya zai ka san ba ko ka ta ta ko ina ba za a je a yi maka hisabi ba ba da ko wannan ba mutunan wurin ba ta inda mutum da zai ce kawai zagaya ya zagaya kan a gama masa hukunci kafin a farga wannan abu duk ina tare a can sai wani abu na zamani da suke cewa amur an ce duk inda kake da kwandala duk inda kake inda kai wannan samfulin din ana neman ka duk kawunan ka in sun kai ɗari ko a gafa duk a gaban su haka haka wani ba musu ba sai ka buɗe a kan ɗin kakano ka buɗe ka buɗe wani a farfato ka buɗe wani a lagos ta tara wani nan aure aure kaza ta kulle wannan aure kaza nan ma ka zauna ka yi wancan a gangare ka yi wancan a ran da ba wani kaza ka yi menene ka zauna ka zauna ba san inda kuɗin ka buɗe. yau da yadda ga horogo idan kuɗin kake wani ana zuwa ana zafi da su duka a sarari a can kana da fan hamsin a nan kana da fan ɗari a nan kana da fan dubu a nan kana da kaza a nan kana da kowa biyar ne ba a can kana da kaza dukan an tara ka kana da tiriliyon ka kuma ka fara aiki baka da kwandala ba na duniyar da zai gane ka babba wannan ya baka dariya ba kai shi kuna a ne ake to yanzu kenan ni ma ayyukan da nake gobe kiyama za a fara min sauri guda ga ya ka sai na yi abun da zai a garko na je na yi abun da zai a nawa na je na yi abun da zai a plateau na zo na yi abun da na yi a nan kaduna yanzu za a fara min sauri guda ɗaya ta fara su da guda ɗaya kafin ga ajiye za a mani tage kafin a ka fasa suke ɗin ka sai an biyu kaga dai wani na an tsina wani an tsina wani dai mu ce Allah ya sauka ne kawai na ya su ka wani abu haka yanzu kana ya tunawa da ka a nan duniya yi ma magana eh eh ba ya ce min shi mu wanda baka gabata ba na yi tabbatin shi na za zafi lokacin da kake zuwa abuja zai ka tuka abin da kaje ka yi wa abuja na kaje ka ta zuwa yanzu zuwan ka zaman ka na zaman ka a nan ka dubi wanda ka yi hulɗa da su wani ma yanzu ka manta shi yan kun hada je aka ce Ibrahim kana gari kana ka gari sabo ka fa ake wasu ana abokan sabar wasan ka ga to duk za a taro kuma mai ba zidi ina ga aka taro abun ba zai kyau ba da eh? za a yanke wani abu a ce da na gari kaza a yanke su to yadda za a taro ma wannan a account nan wuri guda a taro ma yan ku dan adam ne iya wannan kulla kullan eh dan da ne tsammanin kamar lafi dan adam an yi farauka hannun zai abu ko ina kawai haka abun zai bayyana gashi nan kawai ana dannawa ga ake koyi ga kaza ɗinka ga kaza ɗinka ga kaza ɗinka ga menene ɗinka ga wane ɗinka wallahi ma nan gyarawa ba wata ba kusa bai gyarawa wanda kafan shi ka gyara wanda ka kafan shi ba ka yi ta sadaka ke Allah na san na yi abubuwa wa bayinka kai ma ne maka abubuwa wanda ba iya tura su to Allah ina tuba da haka na ka zaftari ka za ka tura ka sake zaftaran wancan ka tura ka fata zuwa ka yi aiki da karfin ka shi wancan wannan gafuna ka fake ka fake ka fake ka fake kawai kai ta sai kana turawa in ma ta fake ta fake a bi ba a biya ma ka wanda da ka san mutumin da yi kaza kai ka yi sa'a ba ka je ko ina ba ya kasan ka da gangari da ya ka dona ku ba ka ji ta san allo ba ko ma akwai abin da kai kilewa na sai ya fi muni eh? da mene ne ta aji lokacin da kuka yi din nan ku fasa wa ai hashi ba da koshi hashi ka san da yake ɓangaren mu nan ba mu da mangoro muka je muka samu mangoro ba mai mangoro da ma gafa ne ai da sauƙi ce kuka yi wani cire suka za da ne. wasu a kafa sautar da ke rayuwa yanzu ka tuna in ma ka shiga gonar da ɗan mutum kai masa kashi shi wannan ya sako shi an alami kan ga mutum ne maka shi a gonar za ku kwashe rayuwa in ɗan yaro da ya zama ne sai ka rasa inda za ka yi maka aiki a cikin jakata abinci ne fa ɗan nan Ka haɗa ya ɗaka tara sai koma bayan da ɗan ya tsuguna wai ya kare kansa daga jirai yi maka shi a wurin har wannan ne Allah kawo kuma a lokacin ba dama ka cewa mai gidan an kawo ga gyaɗa fa ka je ka yi masa kashi a bayan gyaɗa ga laifin ya zo ga mai gidan ga mai gidan a tsaye ka ce ka yi haƙuri Wannan zai haƙuri a lokacin a duniya ne za ka je ka samu ce cewa na na yi kashi a bayan gyaɗa don Allah ka yafe min anan duniya amma to baka san shi ba kuma ya kwantar da dawa ya fare ya fare ya shirya ya kwantar da ita ya abin da ɗinsa shi kana sai ka zo baya san kasan kai masa kashi ga dawa shi alayi kaso dama dama da ba su balaga ba amma wannan kasan ba kurociyar na har bayan balaga mutum yana na ta'afas lokacin ake yin ta da daidai tana ma ka yi abun ga mai gonan yi magana a zubbage eh, ni wasa a bashi kashi ka san ya fi muni da ba ka tsaya a can da a ce da za a san yadda za a yi daga nan a nemo ba ban shi kuma da shi ya fashe shi ya bace yana wannan tangariya ba kamar mahaukacin a gari ba ana magana yanzu kai ƴaƴan da muke haifa muna tafiya muna ba suna sagada sagada kana ga an yale mu ba su balaga ba in ya balaga kana iya zama da shi to ka maza ban kanka yanzu duk abin da kai kanka ba wani maganan duniya yan sanda za su nemi ba har yan sandan Allah sun zo su nemi ka kai kaje yan sandan duniya ma kana neman yaron kai ba na kace to Allah ba shi nan ko kama na gane mata Eh? su haɗa Allah eh. su a to wannan kuma wancan in dai kafin ya balaga to naka ne in dai bai balaga ba naka ne to shi ne nan ne za ka ce ka zaune da ya je ta yanzu ga idaya yanzu za ka ci gaba da rayuwa da kanka ko za ka zauna karkashi nan in za ka zauna kamar shi na fa ba za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza zan ci gaba dai ma ka abin da nake iyawa tarkato kaza tarkato kaza ina dafa ma kuma ka za ka kama gaban ka abin da ba Mm-hmm. wallahi ma na yanzu ni wannan abin ya zo min a wannan yanzu ma a ce za a taro ma komai kaga da yanzu cikin mun na kwa mutum yake amma wannan da za a taro masa karkitansa ba ba ka da a kana nan ba sai ka ga gunsa kuma ba a samu shi kafin kafin na duniya ma ba wahala zuzai da adadin kudin ba wani cewa cewa da rayuwa to na lahira ya fi wannan fikin dikin wallahi mana muna da matsala kuma da muskilan mutum ya kai wani gargara ya kai wata gargara hmm. na eh da eh ai zukatan ne mugaye fadin zukatan ne mugaye ai sun saita mu saitin da ba za a wanzana ba kafin saitin su ya fito da babu wani a ciki amma yanzu sai kun da aka yi kitso da farfata da tsoron Allah su ina ga da su suka san abin da muka san yanzu da tsoron Allah sai ya fata tsoro to amma yanzu kun ga mu matsalar mu yanzu ba mu karanta ke da da za mu karanta a da mu hada da wannan za mu karanta na aqida ba mu yadda a addinin musulunci akwai ilimi ba ba a yadda akwai wannan zamanin ake kallo shi kuma wannan zamanin mawaloko ne idan kana da wannan foundation shi ne wannan irin da za ka gan shi amma in ba ka da wannan foundation ba ka haka take rutsa ka kai kilo da dinka amma in kana da foundation na wannan tushen na abin nan to shi ne za ka yi amfani da ita shi ne ta inda yanzu za mu tsaya mai karatu to yanzu ne za mu iya fahimtar abubuwa mu sai ta jama'a a yanzu da za a samu wasu addini za su iya sai ta duniya masu yanzu ne ake bukatar irin wannan ilimin mu zama muna da shi ya laifta ake ta'yan da kafin su je su yi duk da wannan ilimin ya zama zuka wani ba ilimi ne ba wannan dan kawai ba, san shi a yanzu wannan ba wannan magana da kuke sai ba wani ilimi ne ba sai na ni ga an sai da abubuwa gashi nan kuma ina kallon shi amma matsalan ilimin sanin Allah shi ne mai wuyan ilimin sunayen Allah ilimin sifofin Allah su ne masu matsalan nan ne abin da ke da wahala mutum ya san Allah sanin da ya dace sanin da ya dace tunda menene ba kamar irin karfin yaro karfin inji al'alaiwa mai ilimi islami'u mai ji albasiru mai gani alkadiru mai yi sau da haka nan ina karantawa a kan ilimi wannan gine gine ne ta kuwa sanar saƙon da ke cikin kowanne wannan tarjama ce tarjama ko ba ilimi ce ba ko da littafi da aka ce tarjama wannan tarjama ba ilimi ne ba kwata kwata cikin tarjama hmm. na musulunci a ce kana gwara su zai kare mai wancan holoko ne wallahi holoko ne to Allah kuma mu ya zai gashi nan dai kalma guda biyu wala ana tsakwara tulkubuni kuma annabi ya la'ani mata masu yawan ziyarta kaburbura wal muttakhidin alaiha masajida da masu yin masallaci a kan kawai wasuraja da masu kawo fitilu a kaburbura da iya ba su sun kafa kawo fitila a masallaci sun kai fitila a kawai a kai ajimal balbal a kai fitilan boye a kai wacce za a kai yana da ɗakunan allah sai ka ga an kira sannan yanzu lokacin sallah ta ne ba wadanda ya zama sai duba a ta taba ta yin janta kai masallaci a haska masallaci wannan haske shi ne wanda da ana duk wanda ya haska kabari allah sai ya haska kabarinsa da kabarin yaransa masallaci kai ke haska kabari ko ya haska masallaci allah sai ya haska kabarinsa ya haska kabarin yaransa ba zan gana kwanci zai ga ya ba mu ya an maka shi ke wani kana ne fitila a masallaci kuma masu kabarin suna su din da ke akwai sai yanzu mutum a sai Allah taimake shi ya ajiye irin injin nan a masallaci shi wannan wanda ya sa wannan injin nan malam Allah taimake shi sai da abin da muke masa da Allah Allah yi aikin hmm? aiki yake da yake Allah shi ma ya fara hasikin kanshi ne yake maganan gyara sai a bar masa gyara kada a taɓa ina raye a kira injiniyan sa ga abin da za a bashi yanzu a gyara zan na ga yanzu ina in aka bai yadda kafan wata hukuma yanzu ina yana tsaya yanzu ana koma ana buga wasu ya ce gamunan zuwa gamunan zuwa za su yi su gyara shi ina ya lalace kaza ya lalace daga na fi yake da kowa shi kaza a je wuri kaza a sayo kaza kawai shi ke rike da kayan shi iyaka mai shi shi ma samu na ɗan wani gurin ko janarar ta kaza ke da abu ko da shi hmm? ne eh ai eh, wai ba magana ba mutum kullum yi jono da wani yi tsallaka shi ma je ya samu wani wuri mana don abin ya wasu mun taɓa shi abin a wuri guda ɗaya ka tafi ƙauyen ku sai ma ka gasa da can wani zango inda ba mai gani kai ma ka je ka nemi wannan mai tsoro zai kai ma hmm, alajin kan gane amma ka kaɗe ka yi wani ne wani ne yake ku bai ta ba a kan fitila a nan wurin sai ai babu kuɗi da yake to zan je gaya masa za a kawo tsaro sai za ka je ka bi gino ka sayo ka kawo shi to ya ce gashi ga yadda za a gyara a haɗa musu to ku dinga kaza zai yi daɗe in kuna kula da kaza an ga an an jima kaza jima kaza kaza ya ya don kada su bar masu haka ka yi cikin nan da jinin holo kwafe sai dai ka kai musu tu ba kuɗi ba mai yi to a yi dubarar da za a dinga samun mai abin da ne za ka mutu in ka mutu shi ma zai mutu ko irin in bata in bata nan amma ka samu wasu yan ɗari uku ka ka samu wani sallah suka in bata su kai shirin ka ce wani bawon allah ne aiko ne Hmm? yawan zuwa ne aka ta an hana ai mu muna da sauki a wannan ba mu da matsala sosai a kai wannan bai da yawa sosai tun da kasan mu an riga kasan sunna ce kasan malikiya an riga an tattaka abin da kyau har ma mu wuce iya tun da mu wani mata ba za ma zo sallan janazan tukura wannan ba mu da matsala kare kuma ne mun inda muke da matsala inda muke da matsala wannan fitilar wani annan masu da ra'aka a ala zaujiha au mamlukan ala sayyidihi kuma annabi ya tsine wa duk wanda ya bata wata mata wa mijinta mutum ina zaune da matarsa lafiya ta shiga fita su ta fi tare su yi harkokin suna ta tafiya su magina gina su wani dan banzan ko ta yar banzan ta shiga tsakani lokaci guda ta ce masa ba fa jin magana kawai ka bokare masa a haɗuwa dinga ana ne wa juna a dinga cutar juna yadda ya hana masa zaman lafiya shi ma Allah ta ya hana masa zaman lafiya a lahira duk wata tsohuwa da ta je ta ɓata tsakanin yarinya da mijinta to ita ma Allah ta ya hana masa zaman lafiya kamar sun tsofaffin na malam kusan su mai sharri yanzu nan ta zaune da mijinta lafiya lau yan suka shiga suka fita yanzu na sabon zai yi wata ke zai yi a wata ke mai kama da kaza amma dai aldishir mummunan aldishiri duk wata mata da ta zuga tsakanin miji mata da mijinta har aka rasa wannan auren to kuma Allah ta'ala ta ma sai ya hana mata zaman lafiya a kabari kila ma da zai tsaya yana don dai ta annabi ya ce ka akai ta rahama ka akai ta aljanna Allah wannan mata Allah takkar ba ta aljanna Allah mu hmm? kana magana ga na fi fili ga babban fili a fari ga na fi yi kai kai da na fi yi. da asiri a sarari kana kallo za ka je ka kama idan na fanka ne banda ba na gaje so kake a kautar da magana amma na fanka da kabbalan ba eh akwai kawai ba zan ki kawai ba amma ba irin tsofaffin nan kawai sharri ne amma tsofaffin nan ba sharri ne ni na san auren da tsofaffin nan suka kashe ba a daji Eh? to kawai na san ya kan yanzu na za a fama miki yarinya miki yanzu ka yi zai kayan za ka zai dinga juya ki yanzu ka zai ki ka bautar sa to an ba iya ne malam mai wa'azi ke fata tsara matan malamai na kasa su tsara kuma sai ka gane ma zan ba na mata kasa su tsara ta ke kewa yakta to ga tarar na haifeta na mata cikin abin da ake waya mace na shirya ta na kawatar da ita na yi menene ɗinta na shaidar da ku in kika je kika miki kiwonki Allah ya da ban yare ba bauta na tura ki ba aure na tura ki don za ku wannan rauni zai zo ki dan fi karaba ya nan eh to malam wannan an yi abu a nan gari a nan garin inda zan gama su sunan saman nan ba ka bayani ba za ka san ba har ɗaukar ta ake aje abuja kai na tasan kuma ran sun samu mamakin na ke ce ma da ma ko zuwa na ke ta sai kuma ka ci gaba da aurenka a haka suke ta ita kan aiki a duniya ai ko biye gidan annabi ne aka ce a'a wallahi zai annabi bai bai nuna mana ba ga asalin zuri da take a ce wannan ba kwarai ta ce ba haki ma ce sai rubutun zuriyar fatima ce hmm, wallahi ba mauranta zuriyar gidan fatima ne ta zama haka malam wannan matan nan da suka kafa zama suka zama ake malam ne yake da suna eh, aka zama hannun riga tsakanin su da mazajen su wallahi mata suka hada mafi yawa mata ne sannan malaman nan haka malaman nan masu koyar da mata haka malaman nan masu mata suna haɗa fitina bayan tsakanin zama da mata hmm? ba iyaye ba na gaya maka ne ɓangare ɓangare malaman su za su dinga kawo ga abin da ya kamata miji yi wa mata ga abin da ya kamata kaza yau da dama kun ja mana ba sai ake da mata ta muna zaune lafiya fara ruwan ta islamiyya ga yadda muka goma. saboda malamai don suna yi zama tsallake su eh? ban ji ba to ai to wancan na gani mana malam ya ita wannan masu karantar da matan nan da suke cikin islamiyoyin nan mana ba sai an je wani nesa ba ni zan taimaka wa ne ni ma ga tabbakin wancan mutum ne na kama don na na gidan rediyo ne ko na abin da gani ni na sai maka wane ne wane ne duk mutane sun samu matsala da dama sai ka ce to ka ce karatun matan nan ba ne kan ka ce maka ta ce karantara abubakar gumi ba ke. abubakar gumi ne fara cewa a karantar da mata gashi nan ashe yaƙi kike da bakar gumi shi ka bakar gumi ba abin da ce ba kenan Allah ya rufe asiri mu mun zauna tare da shi lokacin da ike a karantar da mata ina nan garin muna gaba shi ta ake a samu wani dokijo wanda mata ba sa sha'awa ya zo ya karantar da su haka ake ina nan duk dattijan da aka fara zaɓa a nan tudun wada a karantar da mata malam bello limamin gidan alajiman ku suna su zuwa limamin gidan alajiman ku shi ne aka ce ya koya har ya kira da ke kuma al'amadu ya ake abu tun da bai iya yin wani abu na zamani ba an kawo wani littafi ba gani an ci a koya masu shi da ke ba da gari ta taki ni ta tarihi don ya koyi min komai duk inda rage ko baban sun wannan makon ya gani duk inda gani zama za ka ice hata ina ɗauka ta kamar irin abu na irin don bai yake ba ina kawai gani ke zai rumune ni ma'ana ce a ah, abu alaji alaji da haka alaji da haka ke ce ya ake na ce masa gashi gashi gashi malam bai kwana bakwai ba ta ka koro shi da ya fara koyarwa to makarantar dai ba yin tufa a fili a wanda ma za aka koro shi a ce bai iya ba bai yi menene ba malami ne fa ma kalima ita bai iya ba kana kana ka ɗebo yan gana nan nan da za su yi wanka su fara dogon jan biya su mai kasu sa shi ko yadda ka san da irin wannan rauti ya ba dogon riga fara sanin nan ostawa suna larabci haba kala haba yanzu muka zai karatu shi na wannan dai suna nan aka aka ba na kuma aka yi wannan mumki wannan kalli wannan mumki ai wannan wannan kana magana na cikin gidanmu wannan ɓangaren an faɗa imra'atan ala zaujiha au mamlukan ko ya ɓata bara kan mai gidansa a wancan zamanin kenan to a yanzu mene ne bara kana zaune da yaranka a shago sai ba da nawa alaji ke baka ko dai wani mai kama da aka ce a wata yake zai je zan dole gotun da kake kaba yake baka ce ta zai ta bauta ba za ka yi kokari ka san yadda za ka yi ba kana kana wahala ka kwana kan kuɗin kaso Ato banza kana tara masa kuɗi shi ko yana kina harkokin sai na wani lafa sai ka ga kuma ya fara yi maka gari gari sai ka ga karshen ka yadda abin da kake ajiye masa kai kana nan ka ajiye shi kana da mutumin kirki ka tafi harkokin ka famu wani abu ka sake kawo a wurin ɗin ya ƙara yawa sai ka na cikin rabuwa yake rabuwa yake to karshen ta abin da yake kwashewa sai ya fi abin da kake kawo na ƙarshen shago hmm? shi din mai bata wanke eh to eh. duk zama shi sun yi wannan nata an yi nan ne ma in an matsa za ta yi nan ba ka da kuɗi sai eh to amma na zai zan da masu kuɗin ku akwai ɗana yi wa wanka ka a nan tambuwa babban ɗan shi ne da ya zama komai ya fi ma ina irin kuɗin nan na hausawa sai komai kwanke shi a gida sai karfe goma zai komai da komai don ƙwayayen shi babban ɗan da ya kama kabatin naku ya kama wakil sai zai samu mamaki ba ba na ga ƴaƴan na yawa ne can ka kaya ya ne kaga sai ka ji da ƙannena ni a huta ne mutum ya ba ya ɗauka da gaske ne ba ce a yaro ya yi hankali kaga yanzu wannan ma'ana ya kwasan wasu abai shi kenan sai ya shi a je kafin ya yaye shi dama ya buɗe rumfa ya kwashe kwastomomi duka da mai shi ne ke shi ma shi ne ba a kwari ɗauki ya shi da kyau aka shiga tsakani to ɗan ka ya maka yaya wani eh? malamai ma suna ce masa ma sai ce na kake ganin ka zai biya cikin ka ba kuma su ce kaɗi ba hancin ka ya zama mu zauna haka ɗalibi tsakanin ɗalibi da malami kana zaune da ɗaliban ka kuna tafiya daidai da yaushe da ji aka wani masa kai kake tara masa jama'a shi ko kalli abin da ita yi yana cin abin da sa kafin a ji masa ga ah, ta ta same ka tsakanin ka da ɗaliban ka to ma a fasa to ma a yi menene in makaranta ku fita da ku gina yanzu na ya jaraba Ya zama yi wani ai da ku kun ya hankali eh? ina jin in ka fike shi ka ji sunan eh, ka wanda bayan ka jana ina wannan ka sai ya sai ka ga ka kuma ka shi haka ma kawai ina da dare yanzu ita mana wannan wasifan muna da ita sai dai alhamdulillah annabi ya tsine wa yin haka ya ko dole mu zama ina ko ina ba za gaba alheri yanzu ba albarka abu ba albarka so ai me yanzu ta ga ya tsine gudu eh a ko ina ma eh mu haka to saboda kamar tsalan kaliya la'ana man afsadan ra'atan ala zawjiha aw mamlukan ala sayyidihi kan kan bai tsaya nan ba yaya wanda ya raba tsakanin ya'ya da wansu yaya wanda ya raba tsakanin ɗalibai da malaminsu yaya wanda ya raba tsakanin attajiri da ma'aikatansa yaya wanda ya raba yaya wanda ya raba tsakanin sarki da mabiyanki ita kan karan sarautar da za ka je ka fahimta malam na daɗi suke ji bayan su Allah suna cikin musifar musifa sai dai eh, eh, kan da ya ka wani ya sake jiki ka keɓe da shi ya tabbatar da ba kuɗinsa kake nema ba in ya fara maka labari sai ka tausa masa abin da ya fi son sarki yanzu bai fara ranka da ka je gani ke ka zo neman wani abu ba ya ka yi kokari ya kike ka amma inda ya tabbatar da baka neman komai na shi to in ya zo mai dinga baka labari sai ka tausa masa wala naman atamra ata fi jumuriha lagi eh ay ay tanda kaki sibu eh Bagus tu nak jadi asli cewa apa nak boleh buat